Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama maka tsaye a tashar VOA Africa da ke ɗari da biyu da sai kuma gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niyya murya arewa. Haka kuma ana kan iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare nake da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa a jiya Laraba aka rantsar da mambobin kwamitin da ke da alhakin bincike akan abubuwan da suka faru a zanga-zangar ɗalibai ta ranar goma ga watan Afrilu a jamhuriyar Nijar. Haka kuma yayin da a Najeriya hukumomi ke tallafa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa haɗakar ƙungiyar nakasassu a ƙasar na kukan cewa ba a tunawa da su bayan mun kawo muku labaran duniya da rahotannin da muke ɗauke da su za mu kawo muku shirin nakasa ba kasawa ba wanda usman ahmad kabara zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta fbi james comey ya ce yakan damu idan ya yi tunanin cewa mai yiwuwa hukumarsa ta yi tasiri a cin zaben shugaban amurka da donald trump ya yi sanadiyar sake buɗe bincike game da yadda 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta yi da bayanan sakonnin imel ɗin gwamnati a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen ƙasar kwami shine daraktan hukumar binciken ta fbi hukuma mafi muhimmanci wurin kiyaye dokokin ƙasar ya shaidawa kwamitin majalisa cewa ya yi takaicin bayyana sake buɗe bincike a 'yan watanni bayan da aka wanke ta daga zargi sai dai kwami ya ce zai zama babban matsala idan ya bayyana sabon wato bayanin bayan kuwa ya tabbatar wa majalisa cewar an kammala binciken ya ce wani zaɓi ne mai wahalan gaske amma dai shine mafi a'ala. hukumar bincike ta fbi ta yi kokarin kare wato ta yi kokarin kare ainihin wato bayanai na bincike da ta gudanar akan masu takaram saboda kada ya tasiri a sakamakon zaɓe sai dai komi ya ki amincewa da sakamakon binciken ne ya kai ga trump ga yin nasara akan abokiyar karawarsa clinton amurka ta fara janyo ƙawayenta na yankin kudu maso gabashin asiya su sa hannu a ƙoƙarin da manyan jami'an sojan amurka suka kwatanta shirin tsaro mafi muhimmanci ga amurka game da shirin makaman nukiliya da barazanar makamai masu linzami na koriya ta arewa wanda aka bayyanar a taron ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ta asiyan da ake gudanarwa a yau alhamis a nan birnin washington dc a wani babban wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa wa muryar amurka cewa amurka ta gargaɗi ƙasashen kudu maso gabashin asiya da su yanke hulɗar diflomasiyya da koriya ta arewa kazalika wani jami'i ya shaida wannan gidan rediyon cewar a yayin da ake samun nasara a binciken hanyoyin wargaza muggan makaman koriya ta arewar har ya zuwa yanzu da sauran na ba a yankin asiya mun yi aiki da dama tare da kasashen kungiyar asiyan in ji sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a wani jawabi da yi wa ma'aikatan ofishinsa a jiya laraba inda ya kara da cewar amurka tana kara karfafa jagorancin da take baiwa kasashen kudu maso gabashin asiya akan batutuwa na tsaro da dama waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan takarar zaben shugaban ƙasar faransa da suka hada da marine le pen da emmanuel macron sun gabza a wata zazzafar muhawara ta sa'o'i biyu na talabijin a jiya laraba wato ana sauran 'yan kwanaki kafin a gudanar da zaben zagaye na biyu lopen ta bayyana a abokin wato karawanta da cewar dan jari hujja ne mara tausayi kuma mai rauni a wurin ta'addanci a yayin da macron kuma ya kira ta makaryaciya mai tsaurin ra'ayi a bar tsoro tsananin rashin aikin yi yana cikin batutuwa da muhawarin ya mai da hankali a kai macron ya yi kira ga gwamnati da ta sassauta wa ƙanana da matsakaitan kasuwanci a yayin da ita lopen ta yi alkawarin cewa za ta ɗora haraji akan kamfanoni da za su ɗauko ma'aikata daga ƙasashen waje akan batun ta'addanci da ya sanadiyar mutuwar faransawa 240 tsakanin shekaru biyu lopen ta kira da cewa a rufe masallatai da ake zaton suna yada aƙidar ta'addanci kuma a faɗaɗa gidajen yari kana a karfafa matakan tsaro akan iyakokin faransa shi kuma macron ya ce ya kamata a ƙara sa ido a duniyar gizo a samar da jama'an 'yan sanda masu yawa kuma a inganta musayar bayanan sirri labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jamhuriyar Nijar a jiya Laraba aka rantsar da mambobin kwamitin da ke da alhakin bincike akan abubuwan da suka faru a zanga-zangar ɗalibai ta ranar goma ga watan Afrilun da ya gabata. A wani yunkuri na zakulo tare da hukunta jami'an tsaron da suka halaka wani ɗalibin jami'ar Yamai lokacin da suke ƙoƙarin kwantar da tarzoma. Wakilinmu a Yamai, Sulamu Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani. kafa wannan kwamiti da shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH Professor Khalid Ikirit ke jagoranta na daga cikin bukatun da kungiyar ɗalibai ta USN ta gabatarwa gwamnatin Nijar a yayin taron sulhun da ya gudana a washe garin kisan gillar da ake zargin. Jama'an tsaro sun yi wa wani ɗalibin jami'ar Yamai a ranar goma ga watan Afrilun da ya gabata. Sakataren janar na hukumar CNDH mai shari'a Ali Shina Kurgeni ya yaba da tsarin da aka yi amfani da shi wajen kafa wannan kwamiti. Binciken wannan shi zai kamu kwanci hankali cikin ƙasa yanzu kowa ya sa musu ido tunda bin disa ne za su yi dalla dalla dalla dalla tun inda abun ya faro har ƙarshen shi aka yi kun gani dai tubarkalla su goma sha uku ne in aka diba kamar yadda shi juju mai shari'a ya faɗi da shi da gatan shari'a sun ce in aka dibi cikin mutumin goma sha uku nan eh, akwai ɓangare na gwamnati akwai bangare na 'yan eh, eh, makaranta akwai kuma bangare na eh, wa'anda suka zo wanda su ba sa bayan kowa to kenan a nan ma ana iya cewa dija kashin da aka yi an yi adalci gani ni duk abin da ya yi gamsar da ni da aka sa su kowa ya rantsuwa bisa kur'ani duk wanda ya rance bisa kur'ani ana hwata cewa za a tsaya aiki fi sabidillahi kuma idan sakamakon ya faɗo kenan kowa zai yarda da shi kafa kwamitin bincike a jamhuriyar nijar wani abu ne da wasu 'yan ƙasa ke yi wa kallon wata hanyar da mahukunta ke bi a al'adance domin shimfiɗe jama'a daga wata harkar da ke buƙatar haske dalili kenan da tsalha kaila na ƙungiyar ɗalibai ke gargaɗin mambobin wannan kwamiti da yin adalci. fatanmu shine su gabatar da aikin nan kamar yadda aka rantsar da su bisa kan gaskiya don sabida duk waɗansu masu hannu dumu-dumu cikin wannan lamari a gurfanar da su gaban koti in ko muka ga ba za babu niyya a hiddo gaskiya to lalle muna da matakai waɗanda muke ɗauka a wajenmu to amma sakatare janar na hukumar kare hakkin dan adam ta CNDH na ƙara ba jama'a ƙwarin gwiwa game da abin da ka iya bayyana a ƙarshen wannan bincike duk wanda ya sha ƙur'ani ai ya kamata kuma a tausaya mishi kenan abin da ya gani shine zai faɗi domin gaskiya ta bayyana domin wannan mamaci Allah ya ji kanshi ya huta lahiya dangin shi hankalinsu ya kwanta su san yaya aka yi e, cikin wani lokaci ne yaya aka yi e, e, ya rasa shi a ci gaba da shirye-shiryen kaddamar da ayyukansu mambobin kwamitin binciken sun gana da prime minister birjira feni sa'o'i kaɗan bayan sun karɓi rantsuwar kama aiki sai dai kawo yanzu ba a bayyana wa'adi ko kuma yawan kwanakin da za a shafe ana wannan bincike ba ballantana a san tsayayyen ranar da za su fitar da rahotonsu ba sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sule, kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Allahu tambaraya, Allahu tambaraya, Najeriya ke ce ga tambaraya, Najeriya ke ma ke cin amana. sai mutu ya bar wasiya har sa abubakar sai da ya bar wasiya sa awolowo ma ya bar wasiya ya kuma ma ya bar wasiya janar abbas ya bar wasiya janar murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan ku rike amana kuma sun ce wa kowa ya rike amana To madalla, yayin da a Najeriya hukumomi ke tallafa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa, haɗakar ƙungiyar nakasassu a ƙasar na kukan cewa ba a tunawa da su. Yanzu dai ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. Rikicin Boko Haram ya mako laƙumin rayuka da dama baya ga wasu dubban da aka tilastawa yin gudun hijira a ciki da ma wajen Najeriya kuma wani fannin ma da ba a cika mai da hankali a kai ba shine batun halin da nakasassu suka shiga sakamakon wannan rikici kuma kawa yanzu alkaluma sun nuna cewa akwai nakasassu da dama da suka tagayyara gayyara. ko waɗanda ma suka rasa rayukansu a wajen wani taron masu ruwa da tsaki na sabar kungiyar nakasassun Najeriya ta Progressive Disabled Forum wato PDF a takaice shugabannin kungiyar sun ma koka ne game da halin da suke ciki a yanzu comrade ibrahim alhassan ganye da ke zama shugaban kungiyar a najeriya ya ce rikicin boko haram ya ma mai da wasu na nakasassu kuma abin ta kai ce ma shine kawo yanzu hukumomi da kuma kungiyoyin agaji ba su tuna da su ba a tallafin da ake badawa domin tada komadar al'ummomin da rikicin da boko haram ya shafa a kasar gaskiya rikicin boko haram ya samu cikin kuncin rayuwa domin alal hakika mun samu yawaitan nakasassu kuma karancin taimako domin ba mu samun tallafi wurin da za mu koya wa 'yan uwanmu sana'o'in da nakasassun suke yi to kaga wannan babban kalubale ne kuma ga yawan al'umma masu nakasan din ma an karu ba kamar yadda ake da namban limited yana nan very limit kamar da ba to ko irin tallafi nakasassun ke bukata a yanzu ga ma da ta bakin shugaban kungiyar. Za mu yi kira ga jihohi uku nan da kuma hukumar North East Development Commission da gwamnati ta yarjewa a lura a sa nakasassu a cikin harkoki domin ba abun da za ka yi da nakasa ka ce ka taimaka wa nakasa ba ka tuntubi shi nakasan ya san matsalan shi ya san ya za a samar da maganin wannan matsalan kuma kawai ka zo ka ce kai za ka samar mai maganin matsalan shi alhali ba ka ita kwafeshan bristol na ma cikin waɗanda rikicin boko haram ya nakasa biyar bayan tashin wani bam da ya rutsa da ita a garin maiduguri to ni dai abun da ya faru da ni shine bomblast na yan boko haram shine sanadin rashin wannan kafa na guda daya taimakon da muke bukata muna bukatan taimako ta kowane bangare na rayuwarmu ta wurin karatu musamman ni wanda kafa na guda daya tafiya yana zama min da wuya zuwa makaranta ma yana zama min da wuya to muna neman taimako ta kowane bangare na rayuwarmu gaba daya kafin ma dai wani rikici na boko haram gwamnatocin jihohi kama taimaka wajen kafa cibiyan koyon sana'a ga nakasassu shirin da a baya kwalliya ke biyan kudin sabulu to wai kome ake ciki yanzu game da wannan shiri ga ma da ta bakin wasu shugabannin kungiyar na sun Farko sunana Bitrus Richard ni ne ma'ajin wannan kungiya. Na farko <clears throat> muna bukatan kayayyaki din ma na sana'a kuma muna bidan fili wanda za a zauna a koyar da mutane mu na kasassu. Suna na Aisha Dauda ce ne sakatare na Progressive Disabled Forum. Gaskiya ba ma ta taimako daga wurin su. Muna bukata ko a koya mana iri su yin sabulu ko su bit ko gyaran takalma ko kaya dinki muna bukata duka wayannan kaya. Kullum dai gwamnatocin jihohi kamace suna nasu kokari wajen tada koma da na kasusu. to amma kuma sau tare sukan danganta rashin kuɗi da zama kan daga rikin halin da kasassun ke ciki kamar yadda gwamnan jihar adama sanato muhammadu bindo umaru jibrila ke cewa kuɗin da yake zuwa yanzu kuɗin ya yi kaɗan kuma shi din ne babban matsala wallahi kuma ne kasassu da ke musu alƙawarin za ka taimaka wani hali ake ciki alƙawarin ma za ka ɗauke su kusan shekaru biyu a yanzu ake ciki na kasassu muna jira kuɗi ne a samu kuɗi ko yan jarida kuna da hanyar maganganu sai ku ga fara gwamna taimaka mana kawo mana kuɗi so da mu ba mutane gwamnan jihar adama kenan sanato muhammadu bindo umaru jibrila kuma fata ma dai shine Allah sa ake tunawa da nakasassun da kuma masu karamin karfi Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha hudu na dare. Ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawa ne da injiniya Muhammad Musa Zaria wanda yake malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna wato Nuhu Bamalli Polytechnic. wanda kuma injiniya ne wanda ya kware a ɓangaren kwamfuta ko in ce na'ura mai kwakwalwa ta bangaren cyber security wato datsa kutse a na'ura mai kwakwalwa na satar hanya. inda ya tsaya inda ya gaya mana cewa ya taimaka ma matasa da dama musamman masu nakasa muna da labarin wata kungiya da ya kafa wacce take ba yadda aka saba ji ba menene kuke yi a zaria wanda kuka bambanta ne da sauran kungiyoyin nakasassu ko mutanen da suke da bukata ta musamman a wurare ko yan boko ko ba yan boko ba shin me kuke yi wato zaria binni ne na ilimi kamar inda jama'a suka sani cibiya ce ta Ahmadu Bello University da sauran manyan makarantu. Mm. To kasancewa na wanda yake zaria na kan ji zafi ga yan uwana na kasassu na fito ni za na aiki kuma in gansu suna bara a gidajen mai da sauran gurare duk da ganin irin professors da doktoci da manyan sarakai da manyan masu hali da manyan 'yan siyasa da ake yayewa da kuma wa'inda muke da su 'yan zariya da wanda suke shigo suka ci albarkatan zariya babu wanda yake kulawa da al'amarin da ya shafi wa'innan mutane wannan sa ne tunani a matsayina na ɗaya daga cikin na ƙasassu kuma wanda muke zariya mai kishi sai muka ƙirƙiro da abin da mm. za mu cire na ƙasassun mu kan titi a bara ta hanya mafi sauƙi mm. kaga yanzu da yawa gwamnatoci musamman na kaduna ana ta so a hana bara a yaso a yi doka amma abu ya gagara me ma za a yi markasassun a mm. taimake su don su zauna da kansu mm. to mun bi mun bi ba da shawara abin ya ci tura wannan sa na dawo kawai na ce to ni tun da ina da idea mm. kuma akwai bukatar mai implementing ideas kila ko Allah zai sa wasu shi koyi da mu a fahimci inda muka dosa wallahi muka zo mutum ashirin da biyu cikin nakasassun muka hada cooperative Mm. muka yi mata rijista sai muka zo muka ɗauki yanzu haka muna da sai muka raba abu biyu mm. da ɓangaren sana'o'i da ɓangaren karatu akwai ɗalibanmu yanzu a nuhu polytechnic akwai su a secondary schools da yawa mm. wanda suke karatu wannan kenan kaga mun yi nakin ɗin su bizi wurin zuwa makaranta ba masu da lokacin da za su je ke bara eh, to ake ɗaukar nauyin su misali sannan kuma akwai ɓangaren sana'o'i da muke yi yanzu na hannu wanda nakasassunmu suke ƙera abubuwan kuma suke siyarwa hmm. a dokanmu in ma za ka sai wani abu a wurinmu sai dai ka biyu ta hannun nakasassunmu ka saya hmm. saboda burinmu shine maimakin ɗinsu kowa ya zama yana transaction na business in one way or the other hmm. kafin mu yi wannan algabta malam sai da muka yi survey muka yi bincike muka ga cewa abin da suke samu a baran nan naira ɗari biyu ne ɗari uku ɗari hudu wanda ya sa'an gaske ne ɗari biyar a rana mm. sai muka ga to ka hana mutum bara dole sai ka kirkiro da abin da zai mayar mai da makwafin abin da yake samu mm. daily sai muka ba muka duba mu sai muka ga menene kullum a gidajenmu ake bukata mm. sai muka lissafo abubuwa kusan guda shida ɗaya daga ciki shine kayan sawa na mata mata manya da kana yara idan na nuna maka irin kayan da muke yi wallahi aka ce maka daga waje aka shigo da shi za ka ɗauka daga waje aka shigo da su mm. kuma locally made ne with our local product a zariya muke yin su mm. kuma alhamdulillah yanzu abin da muke so dan mu da abin mu ɗauki eh, eh, mu ba kanmu aiki mu biya kanmu albashi farko yanzu muna so product mu kayan mu ya baɗe ciki da birnin zari local government gaba ɗaya idan muka ci nasara nan da wata uku zuwa hudu to sannan kuma muna da next plan inda za mu covering zone one na kaduna state local government takwas mm. kaga idan yanzu mun yi projectin nan da wata hudu za mu iya samun mana kasassunmu guda ɗari aikin yi mm. in dai bukatar mai biya normal mm. so in lokacin da muka yi covering lokal gamman takwas na zone one kaga za ka yi multiplying numbers din saboda dole ne employing wa'incan nakasassu da ke various lokal government takwas nan mm. na zone one mm. da haka da haka muke projectin nan da shekara daya zuwa biyu insha Allah mu mamaye duka mm. jihar Kaduna state daga nan kuma a hankali a hankali zuwa ah, arewacin arewacin Najeriya. Kuma a tsarinmu shi ne nan da shekara hudu mm. muna so in Allah ya yarda mu gana kasassu akalla hamsin zuwa sittin graduate. Mm. Tun daga masu yawa wato dama inda nake son in kai ka kenan a maganar eh. makaranta ka ce dama akwai masu koyon sana'a yawanci eh, koyon sana'a da sauki amma makaranta ɗaukar nauyi. Eh. Kaga muna godiya ga hukumar makarantar Nuba Mali mm, Polytechnic. Mhm. muna da institution sana'a institution a zaria sun kai guda goma amma mm. wallahi ita kaɗai ne take ba da haɗin kai mm. don wallahi yana mai tabbatar maka da cewa yanzu mun yaye na ƙasassu wanda suka gama hsmb sama da mutum ashirin mm. kuma a yanzu haka akwai sama da mutum talatin ko arba'in waɗanda suke karatu kuma duka da tallafi da gudunmuwa na hukumar makaranta to kaga idan muka samu haka a Bello University muka samu haka a FCE Zaria muka samu haka a mm. NITT da sauran makarantu na higher institution da ke Zariya. Mm. Wallahi yana mai tabbatar maka za ka ne sai ka in ka zo kana neman graduate na kasa su za ka neme su ba da yawa. Kuma mm. tun farko da a ce an ɗauki irin program ɗin da muke yi a Zariya. Da ba za ka ga wannan ƙasashe na bara ba dan da wuya ka ga HND holder ko BSc holder degree mm. a ce ya fito titi da kasashe yana ba. Misali masu son su irin wannan hikima saboda ganin cewa an faɗaɗa ta a jihohinmu misali. Za su yi tunanin to ta mm. ina ne kuɗin shiga zai fito inda za su siyo kekunan ɗinki kila su siyo kwamfutoci kila su siyo ah, taraktoci in noma za ka koya ko makamancin haka. Ta yaya? gaskiya kaga mutanenmu suka ce za su tsaya su dogara da wai a ba su loan gaskiya muna facing discrimination wurin bankuna da sauran wato tsangwama da tsare da gwamnati ma gaba daya tsangwama muna bambancin wariya wata kar hmm. kuka ce ku na kasa su ne sai aka kan ai ba za ku iya ba ko kaza hmm. wannan yasa kawai muka siyi yadda muka yi hmm, da dubu biyu dubu uku ne muke karban kuɗin goma tsakaninmu kuma one of dokanmu shine ba za ka yi bara ba za ka biya mm. dubu uku dubu biyu ka saka jarin ka na kasuwancin da zani mm. sannan dubu ɗaya kuma ka sai kuɗin fom mm. kuma duka ana haɗawa ne a samu a juya a investing a abubuwa guda shida da muke yi kuma abin da zai baka mamaki wallahi da yawa yanzu mambobin mu za ka ga mata ne da kasassu za ka ga mata guragu sun fi kowa jinsin mutane wahala za ka fahimci cewa in ka je gidajensu da sauransu za ga suna fesin wahala gwamma namiji zai iya fita ma ya je ya bara Mm. amma matan mu su abin tausayi aikace aikace da matan mu gurago suke yi da mm. abubuwan da suke hadawa da tsarin da muke wurin sai da abin mu da kanmu saboda mu samu kuɗin shiga kaga yanzu bari baka misali mm. akwai wani masallacin juma'a yanzu ba zan faɗi suna ba akwai wani abu da muke producing muna kiran shi toilet cleaner To abin tsabtace bayi. Muka yi nazari wato abin wanke bayi. Mm. Shi muka yi nazari muka ga muna da masallatan juma'a da yawa a Zaria. Mm. Sai muka kowane masallacin juma'an nan yana da bayi. Mm. To sai muka fara zama da wannan masallaci muka ce to mu farko muka fara bada da gudunmuwar sadaka fi lillahi. A gani. kana fahimta sai kuma muka zauna da limamai da 'yan kwamiti masu kula da bayi muka ce to da Allah idan za ku sai abin wanke bayi mm. mu ku ba wa kungiyar mu na kasassun da nake yin wannan abun mu rika kawowa mm. wallahi yanzu a haka muke na farko da muka ba sadaka sun yi amfani da shi mm. kuma na biyu da suka fahimci tsarin muka ce in kuna so ku ga raguwan na kasassu a masallatai suna tashi ran jama'a da tashi ta muku bara ana koran su ko ana kaza to ku rika siyan kayan da muke yi hmm. saboda masallaci na rika amfani da shi da hmm. za ga ana tara naira ishirin ishirin sadaka wanda za a bayar na siyan abubuwan wanke bayi hmm. in suka tara mu kuma sai su kira mu sai su ce to gashi kai mana sabulu to mu kuma har wanda za su yi mana sabulun nan kaga sun amfana mm. kaga za su samu wani to wallahi haka yanzu masallaci ɗaya muka fara mm. kuma babu problem to yanzu muna so mu zauna da kungiyoyin jama'atin nasarar islam mm. da kungiyoyin izala da ɗariƙa. injiniya musa zaria sai mu ce sai allah ya kai mu wani makon za mu dasa daga inda muka tsaya cikin wannan tattaunawa da muka faro da kai yanzu kan a madadin dukkaninku masu sauraro da ma duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala musamman julie leathers gresham da shi kanshi bakon namu usman na ahmad kabara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya a gai da na kabara yanzu kuma ga baba yakubu zai dawo mana da sharshin jaridan kasar ghana zau fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta yi kanun labarai mai cewar gwamnati ta himmantu wurin tabbatar da 'yancin samun bayanan ma'aikatan gwamnati in ji ministan yaɗa labarai mustapha abdulhamid jaridar daily graphic ta ce da yake jawabi a ranar walwalar 'yan jarida a duniya a zauren taron 'yan jarida na ƙasa da ƙasa a birnin accra ministan ya ce za a gabatar da daftarin dokan gaban majalisa idan ta dawo daga hutu don yin muhawara a kai sai kuma jaridar da statesman wacce ta rawaito jawabin shugaban kasa a kufa ado a wurin bukin ranar ma'aikata yana cewar ma'aikatar kuɗi karkashin jagorancin ministan kuɗi ken ofuriata ta gudanar da bincike a tsarin biyan albashin ma'aikata na ƙasar kuma an gano sunayen ma'aikatan bogi 26,589 wanda aka dakatar da albashinsu na watan afrilu jaridar ta ce a cewar shugaban kasar waɗannan ma'aikatan ba su je na'ura ta ɗauki bayanansu ba a hukumar snit duk da irin yawan kira da aka musu su yi hakan jaridar da statesman ta ce shugaban kasar ya faɗa cewar an wannan shirin ɗaukar bayanan ma'aikata ta na'ura ne saboda gano ma'aikatan bogi, kuma a fidda sunayensu a cikin tsarin biyan albashin ƙasar. ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta rawaito kalaman marasa rinjaye ne a majalisar dokoki inda suke cewar gwamnati ta kawo tsoro da fargaba tsakanin ma'aikatan kasar duk da cewar kasar na kan tafarkin demokaradiyya ne jaridar ta ce 'yan adawar sun ce gwamnati tana ɗaukar 'ya'yanta ne kawai a ma'aikatunta wanda hakan na hana walwalar aiki ba kamar yadda yanayin aikin yake tun farko kafin a yi canjin gwamnati ba jaridar gajin times ta ce wata sanarwa da shugaban marasa rinjayi a majalisar dokoki haruna idris ya sanya wa hannu na kuma zargin cewa wasu mutane masu alaka da wannan gwamnati suna kai hari akan ma'aikata a ma'aikatun gwamnati kuma suna taɓa su jaridar gajin ta ce waɗannan kalaman na marasa rinjayin yana kunshe ne a cikin wata takarda da suka fitar da ita a ranar ma'aikata a duniya da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma kiri sashen hausa na muryar america A gaishe ka, amma kada ka yi da nisa. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ajiye mana. Salamu alaikum, muryar Amurka. A mai magana Rabi Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A muryar Amurka ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa manya-manyan mutane masu mukamai walau na siyasa ko na gwamnati ko kuma addini to kirana akan waɗannan manya-manyan mutane shine do Allah do annabi ina kira da su rika kiyayewa da furta kalamai wa'anda za su iya kawo ta da hankali musamman a ƙasa ta Najeriya. Salamu alaikum biyoyi Hausa. mai magana malam ibrahim burafi mai ka udubu a nan karamar hukumar gamawa tare da rubokin najeriya na shigiran kuma ina fata ga shugaban najeriya da kuma manya-manyan malamai da su tamu da addu'a game da wannan musiba da muka faɗa ta tsadar rayuwa ubangin allah sauke mana mana musiba min ta addabi jama'a ubangin allah ka mana sauki allah da ka sauke mana wannan musiba da muka faɗa allah sauke mana musamman sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Faci daga nan ƙaramin hukumar Batsari da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Wato alhamdulillah zan jawo hankalin 'yan uwana ne dangane da asa'uba da suke faruwa. Wato Allah ya kawo wani lokaci na ƙarancin abinci da yunwa da fatara. Wato abin ya kai inda ya kawo. Shi nake so in jawo hankalin 'yan uwa masu hannu da ɗan wani abu da cewa su taimaka ma wa'anda ba shi da su. domin kauce mai shiga wani yanayi da shi talauci da da yunwa yana iya ba halin da zai iya samu ta. To madalla yanzu kuma lokacin da za mu sake komawa gaba ba ya ba mu labarai amma wannan karan a takaice. gwamnatin somalia ta ce ta kaddamar da bincike akan mutuwar ministan ayyuka da gyare-gyare bayan da dogarawan tsaron wani jami'in gwamnatin suka bindige shi lahira ministan yada labarai abdulrahman umar usman ya shaida wa muryar amurka cewa harbin da aka yi wa abbas abdullahi sheikh siraji a kusa da fadar shugaban kasa ya yi masa lahani sosai shugaban amurka donald trump da shugaban falasdino mahmud abba sun dau alkawari a jiya laraba a fadar white house game da cimma mataki na diplomasiya wurin kawo zaman lafiya a gabas da tsakiya shugaban trump ya ce ya kamata falasdinawa da isra'ila su yi aiki tare kuma su ya kara da cewa yana sha'awar shiga tsakaninsu don sasanta su to madalla a gaishe masu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya ko makere da ya taya na gabatarwa sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma mu na yau reg nisar fil hashin gumel ke cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum